dandalin VOA. Dandalin VOA. Zama Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. Shin mai samari masu taɓa shaye-shaye ke cewa dangane da 'yan mata masoyansu? Ɗabi'ar shaye-shaye ba a baba ce da ya kamata a yi tun ƙaho ko bugun ƙirji da ita. Ta haka ne muka jira ayoyin wasu samari matasa masu irin wannan ɗabi'a musamman ma a makomarsu ta aure tambayar anan ita ce ko za su iya auren 'yan mata masu irin wannan ɗabi'ar kai kai ina raba ka samu yadda kake ina na ta muka wasu ma zai raba ina da budurwa 'yan matan ma wani su sa gana ba amma an su ba sa gane a gaskiya duk wanda nake abin nan da su dabba su ina shafa wani can da nake ba su sai gane ba yanzu da ba a yi su miliyan zuban da kuka kawo uku ga ɗari hudu mu haɗa a kai da a yanka ɗan jakara. Ku biya mu domin jin yadda hirar ta kasance. ya dama mun ce muna so mu ji kawai ra'ayoyin matasa ne saboda kamar yadda wasu suke bada labari cewar idan ka dan taba abubuwa ka je wurin budurwarka ka fi samun ainihin iya mata magana da sauransu wai haka gaskiya ne eh, to kamar yaya zaka bayyana yadda kake ji misali in ka in ka in ka samu kanka a irin wannan yanayin a magana da kawai ka ji a bayanan ka kai to amma ita budurwar ta kafa ita tana dan ita ma kana dan ba ta tana tabawa ne ko dai kawai dai haka nan take son ka kawai ita ba ruwanta ka san akwai yan mata da yawa suka ce su ba su ce ka san mu'amala da samari ba misali in dan kana dan taba kai ko da sigari kake sha ma su ba su so irin naka yan matan su ba su complain ba su misali korafi da irin wannan a wasu na gane ba amma an ba sa gane to kamar misali waɗanda suka gane din misali su ya suke ya suke ya suke fuskantar lamarin lamarin lamarin daidai daidai kawai kana da budurwa ina da budurwa yan matan ma ba wato ba ma guda ba da yawa kenan eh amma wanzu ai ba na aure bane ba ka san ana irin soyayya nan Ok, to ni magana magana da Abdullahi daga yan Kano Zero. Eh gaskiya ne hakan tana faruwa wani wa'ansu lokutan wa'ansu lokutan kuma hakan ba ta faruwa gaskiya. To amma kai ka taba kwatanta haka? Eh ni ya taba kwatanta hakan ma kai. To ya ka samu nasara ko kuma me kan me faru? Eh na samu nasara kamar sau ɗaya ga sau biyu haka. Amma ita ita budurwar tana ɗan tabawa ne ita ma koko dai bata gane ka sha ba ne. Eh, a gaskiya duk wanda nake abin nan da su dabbar sanyi ina sha ba don san da nake ba su bane ba eh kaɗan nake sha gaskiya don wanda ma muke tare da su ba kowa ne ma sai ina da tsawa ba to amma ba ka ganin cewar su ma 'yan matan wani lokacin suna tabawa ba a ganewa ko ko dai su ya lamarin nasu yake eh gaskiya su ma akwai wanda suke kaman irin nawan akwai kuma wanda suke nasu ne su ne hai haka wanda kan kowa ma ya san abin da suke amma a cikin waɗanda ka haɗa su ka taɓa ka taɓa haɗuwa da wata wadda take sha ita ma a sosai ma na taɓa haɗuwa da su ya adadin mayan to waɗanda ka haɗa su kuma ka sha sun sha to ya lamarin na kuke tafiya eh gaskiya ni wanda muke haɗuwa da su mafi akasari kusan yanke ma ɗaya ce ma muka taɓa haɗuwa da ita na sha ita ma ta sha ya aka yi ka gane cewa tana sha ko ko ita ta fara gane cewa kana sha eh ni na fara ganewa tana sha don ita ta bukata an kai ta wurin da ake sayarwa kuma na kai ta wasu ta sha kuma niskutu ni ma a za a dan bani dan sha suke sha wuce ni ma yana sha nake ita ce ai ban yi kama da masu sha ba sai nake ce ai abun ba kama ba ce ba. so da kuka sha a lokacin me da me da me ya faru. eh gaskiya abin da ya faru an ɗan yi maganganu da na soyayya da kuma na tattaunawa harkar rayuwa haka ɗin to amma a ganin ka zaka yi auren wannan gaskiya zai zama lalle baran ta wuce da aji na dai bangaren aure ne wannan ta wuce da ajin ka kamar yaya ta girme ka ko me kake nufi da wuce ajin ka eh gaskiya ta abin da daga tana yi ko da bata girme ne ba abin da daga tana gaskiya da zai yi ba a cikin gari auren ta zama iyali na gaskiya to me dalilin ka na haka na cewa haka saboda abin da na fuskanta da tsarin da itinalai ta gaskiya ta ɗauki abin da girma ne ba za ta iya natsuwa ta ce za ta kai haƙuri kamar yadda nake yin nawa ba hmm. to wato amma kana ganin kamar misali in ka aure ta ba za ku fi daidaitawa ba saboda tana sha kana sha ba wanda zai ga laifin wani eh to ai kai hakan ina ganin kamar za a samu matsala kamar yaya kake ganin za a samu matsala ta wace hanya eh to ka gani da zai yi ba a ce inda ni ba kowa ne ya san ina sha Bai ita kusan yanki kusan kowa ya san tana sha za yawa iya su bani ne ya su shiga su tarar da ita tana yi ka gani ba zan ji daɗi ba a matsayina wanda ni ba kowa ne ya san ina yi ba. sunana ibrahim musa daga zuru to ni sunana ibrahim jarme daga nan sashen hausa na murya amurka labari muke ji wasu matasa suna cewa idan ka dan sha wani abu lokacin ka ji ka samu budurwa ka fi iya magana ka fi iya yin abubuwa da sauransu shin haka eh, gaskiya ne a ta zuwanci yawanci idan ka samu budurwa irin wacce ta fi irin mai rawar kan nan ka gane ta to in dai ka dan tsaye da auren ka din ko to za ka ji ba wani kawai kamar kai kadai ne a duniyar a yan mata ai ne ce ma normal Allah a sa sama na ganki ne kin burge ni ai Allah ki dan ko number waya ki ai na kike ce ma waje kaza in ta baka number waya kike in ta ce ma gargar ma kai normal ko kana off ba wani zancen kunya kawai san ki ganka a ta da yawa a gari ko yawanci haka amma ka taba haduwa da wadda take sha ita ma eh na sosai ma to me ma za ka dan haɗu da makirke ya gari zai ta ce ma ai da ganin ka ce ne ka ce na tsaye ma kuwa to ya za a yi kaji kaji kaji kaji kaji in kaza sai mata to shi kenan yanzu yadda za a yi su miyan zuban da kuɗi kawo ɗari uku ga ɗari hudu ba haɗa a da aure ko a yanka ɗan jakara kana ba wa shi ke yankun jere shi ta jama'a in za ka je zance da suke to amma gaskiya ni in ka zo zance ba ka so kai kaɗai ba shi ka ɗan tomin da eh na ganin hanya ko ɗan laran nan ko diya ka so ka tsana ya ka ɗan ce mata guda biyu ka ce to nomar ke ma ga wannan ba ya wa ɗan rage ya ku ɗan zauna kuna idan ma wata ran ta fi daɗi kuna yi ana ta abin nan ya ɗan ku abin nan amma an aka je kai wai nomal. red direct kawai sai da sai a hankali to wani iri wani iri da ake sha kodin aka ce ko ko menene eh akwai akwai biolin akwai totarsi akwai gonalin aka kodin da yi harkin wiskodin ba a shekara ba kuma duk mata kuma su ma 'yan mata suna sha sukari in ma bi mu ba yarinya za ta kwalba uku a tsaye ni ko na ta kwalba biyu ai sai na zauna wallahi su ko za ga mace ta zuba kwalba uku kuma normal ka san su suna dan abin nan mu kuma normal kawai zaka mm. ya taron mana. To za ka iya auren za ka iya auren ita budurwar taka da kishin shan wannan kudin tare da kai? Bai kan bai ina ai kawai a noma normal zaman duniya in zan aure zan je area in faɗa a saman mun mace ta gari normal kaga saboda yara ko amma an kawari wacce take sa ka fita unguwa kuma ta ba yara auri ta tafi ce ba. kamar ci su kunna wuta ma a kone ko a ga normal gaskiya za ka samu ka ce cewa eh, wannan ke a nito na fita fice to a lafiya. to amma baka ganin tunda misali abuta ta hada ku kana sha tana sha ba za ku fi zaman lafiya ba tunda ba wanda zai ga laifin kowa. kai kai ina raba ka samu yadda take in na sha ta kai muka hausa zai raba amma in ba ta sha na sha ita da ringa mun wa'azi ko kaga kai ka aure yanzu ga su kai ne mai gida ya kamata ka daina wannan ga su ciki ya fara kwaza wata uku hudu ka daina kada mu zo ya fi yaro ya gani sai kuma ka ce oh yes ka gani amma ka wuri ne kyafa tafiya za a yi ya tsufa ka hauka ka tsufa ta tsufa ana abin nan ba kiri. na ce a gurguje kamar yadda wasu samari suke faɗi sun ce eh. in ka samu yarinya da ba ta sha ba lalle take eh. ganewa ba kuma irin ta ma fi son ka eh. saboda ka yi samun ƙarfi mata bayanai shin wannan magana haka take. eh dama idan ka samu wata take sha ai ba ta ciya ce. Ina ah. da kai dama ita ma a waje kake. To wadda ba ta sha. Wadda ba ta sha. wannan audin shi zai dinga baka confidence kana gaya mata maganganu sai da kamar an kunna ne kamar rikodin kai kawai na ganki saboda ga ki doguwa fara gasura sura ga ki kuma da ki ba wai yar kanana ma dan irin wannan idan normal a normal kake ji za kai kamar kunya amma idan ka tsayar to ko ya kaɗan dai kawai ji zaka yi yadda ka san mai idea come from the sky kai yana ta baka idea a kin gane saboda na ganki da kyawa a ki fara ga gashi nomar Allah ya miki gashi ga ido ga kuma hanci wallahi na ganki daga ba zan iya kura ba kawai na zo na ce to Allah ni in ma ba ki damu bakin gade ki uri na tare ki a bakin titi to amma dai duk a bakin kiki sai kin ba ki damu tambal lambar wayar ki sai waya mu je kai ni wannan nuna mata kai you are in your sense ka gane eh ba ka nuna mata irin ka dau wani abu ba amma kai ka san cewar ba wai normal idea ka ba amma ka taba haduwa da wata wadda kai magana ita kuma bata gane cewa ka sha ba da yawa ma ga can idan normal na tara wata sai dai wata ne kan da su da yawa ma in muka gama normal sai ta daga kai to wallahi na ce ta fita ba wani abu na ta ba sai dai wata ta ga ko zan tafi irin na daga kafa ɗaya kan tafi na dan yi skipping na dan sai wanke sai fara bouncing a zuwa kaga na dan zaga gowan do az dawo ne kaga zai ce a ah, wannan to gaye ne yadda ake bagarar da su kenan sai ka dan jawo doka ta kana bouncing haka dai kamar irin abuwan kai gaye ne to san wannan audun bane yake janka